من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهلا ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد يمقوى واندا سكي سورا رمو لكما كلم عليه واندا لوكتي منا مسو بيسوا إرنت الدين المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau yanzu da muke magana muna a sha hudu ne ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda idai da 27 ga watan uku shekara 2021 a inda kamar yadda wanda suke kallo za su ga yanayin ba kamar yanayin yadda muka saba gabatar da karatu ba a uzuri na tafiya ya sa muna wani guri ne kama tare da haka muka ce za mu gabatar da karatun a haka saboda 'yan uwa wanda suke saurare suke bibiyar wannan makaranta din a za mu ɗan halka ko faya ɗaya ne cikin littafin tambihu albab على ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قولا من Abbas, wanda wannan وأن وأن إتتي حلقة ثلاثين دشدة kafin mu tafi halka ta talatin da shida kamar da 'yan uwa suka sani yau muna ashirin da bakwai ne ga wannan wata kuma kowane wata mukan faɗi tunatarwa da alkawuran da mutane suka ɗaukawa kansu sai mu tunatar da mutane wajen ba addinin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi gudunmawa da mutane suka yi alkawari da suka ce za su ainihin wato bayar a wannan da mutane suka ce za su dinga bayarwa kuma wannan watan kamar yadda muka sani idan muka yi karatu ba za mu sake bayar da sanarwa ba sai ƙarshen wata na bayan ramadana sai dai cikin ramadana lokaci bayan lokaci kamar yadda muka saba yi a kan numba ɗin sufuli sufuli biyu bakwai ne uku uku sai tara uku a sai tara biyu sai ɗaya takwas sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas banki sambak ibtc sunan akawun ɗin sahabatar kiran duk abin da ya shafi makarantar nan idan ana buƙatar ƙarin bayani ana iya tuntuɓar lambobi kamar haka akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri daga kasashen waje kamar nijar ana iya tuntuɓar wannan namban wayan akwai wato tara shida bakwai a tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida wannan duk wanda ke nijar ko shawara ko kana da wata gudunmawa da zaka ba wannan makaranta insha Allah duk wanda ya da sako ta hannun waɗannan mutanen da zamu faɗa to ya kaddara cewa kamar ya ɗauki sako ne ya ba mu ainihin wato hannu da ainihin wato hannu sannan akwai sannan akwai biyu hudu hudu guda hudu guda uku kai biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu wannan daga ghana sannan akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wannan daga kwatano sannan akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli daga togo sannan akwai shida biyar sufuli tara bakwai shida tara sai shida sufuli ah, daga kamaru sannan akwai bakwai hudu hudu uku daya sai takwas daya biyu wannan daga kasar mali sannan daga kasar gabon akwai plus biyu hudu daya sufuli sai bakwai sufuli sai eh, shida takwas daya sufuli hudu dukkan wanda suke ba da gudunmawa muna roƙon allah ta'ala ya sanya albarka cikin abin da suke bayarwa na ainihin wato dukiya to za mu tashi alfasulus sani fasali na biyu malam ya ce alƙaulu ko ƙaunar tijjani wa inyas innahu sallallahu alaihi wasallama huwa ainu zatin lahi cewa shi annaba sallallahu alaihi wasallama shi ne ainihin zatin Allah ta shi ne malam ce faɗa ya ce wa min a daga cikin aƙidu wanda su yan tijjaniya suka jingina zuwa ga shehu tijjani suka ce aƙidunsa ne a tijjani alkufuriya wanda wannan aƙidun suna iya kai mutum zuwa ga kafirci a shirkiya da shirka da Allah wasu nabi sallallahu alaihi wasallama siffanta annabi cewa bi annahu huwa ainu zatin lahil aliyya shine ainihin zatin Allah madaukakin sarki ja a zalika fi qawlihi wannan ya zo cikin maganar shi shehu tijjani wanda suke faɗa suke cewa ya ce Allahumma salli wa sallim ala aini zatika aliyya Allah kai salati ga ainihin zatin ka madaukaki wannan shine abinda suke faɗa ya'ani abinda yake nufi annal haqqa subhanahu wa ta'ala shine Allah tajalla bi kamali zatihi az-zatiyya Allah ya yi tajalli ya bayyana da cikakken zatinsa fil haƙiƙatul muhammadiyya a cikin abin da suke ce masa haƙiƙatul muhammadiyya sai yake cewa fahiyya laha ai lizzatul aliyya ita wannan zati din fahiyya ita laha ai lizzatul aliyya ga ita wannan zati madaukakiya din kalmir'ati kamar madubi ne ta tara'a fiha wanda abin da ake kallo ake bayyana a cikinta ya kawo dash-dash yi malam in ka karanta littafi da littafi a hannunka dugu guda uku alama na cewa wannan maganan ba karashen ta ba kenan reference din da zai kawo kana iya komawa ka duba a ciki walam hada ta tazalli fil wujudi wannan bayyana bai kasance ba ga wani lihadin min illa lahu sallallahu sai ga annabi fa hadhihi nisba wannan nisba din kana sallallahu alaihi wa zati shine ainihin zati la annahu haqiqatuhu ba shine haqiqanin zatin ba shine ma ainihin zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar da malam ya kawo tana cikin littafin yace ka duba jawahirul ma'ani الذي بهامشه كتاب الربا نسخة المكتبة الشعبية الباب الخامس الفصل الخامس في مسائله دي نبيو شافي نتلي بيو لسبعين لبيو لدي بيو لسبعين لأكو وجواهر المعاني إلى آه الذي يليه كتاب الرماء إشراف مكتبة البحوث والدراسات دينا بيو شافي نتلي أكو لتلاتين لترى واللبز لهما وجواهر ta تحقيق Imam الشيخ Tijjani علي Sisi, a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da da arba'in takwas ana aka kawo wannan magana dama wannan maganan cewa annabi shi wato ainihin zati la ko haqiqatu ba wai shi ma haƙiƙanin a'a shine ainihin zati ɗin wannan magana ce da ba za su yarda su fito su yi ta a gaban mabiyansu ba shi yasa suka raba suka ce akwai ilimi na gama garin mutane akwai na keɓantattun mutane so gama garin nan ba wai suna nufi kamar yadda shari'a take kallon cewa an zilin nasa hun ba a saukar da mutane daidai da ya dace da masaukinsu wajen ko karatu ne a'a ba shi suke nufi ba ta shi ne malam ya ci gaba da cewa min hadhihi a ƙa'idil kufuriya daga cikin a aƙidun da suna iya kai mutum zuwa ga kafarfi. قول إبراهيم إنياس في ديوان في الديوان ما كانت الدشي إبراهيم إنياس يكاو أتكين ديواني يتي فهو تجلى الذات بل هو عينه فملك الألي منه كان فمنه الألي منها كذا ملكوته لذاك صرح والفرس موطئنا عليه ومن ألين الإنسان أنه إخريت وأن مغنى يد مالا يكاو رفرنس أنت أتكين ديواني ya ce addiba diwa ne na biyu harafi harfuta shafi na talatin da tara na kuga cewa eh ga diwanin nan a hannuna masu kallo suna kallo da kuma in ka koma za ka ga a harfuta ɗin a nan ya kawo wannan magana abinda ya fara da shi ta zakkarsu man huwa lilwara kullum kutu وهم حجر والمصطفى القرم يأقوت فهو تجلى الذات بل هو عينه فملك العلي منه كذا ملكوت لذاك صبر والفرس موطئنا عليه ومن حيمة قد انسلا عنه خريت wannan nan ya kawo wannan baitin shi shehu ibrahim inyas da haka tazakkartu yana cewa ya tuna man ga wannan da huwa ne, wato a lilwara ga talikai kullum ga baki ɗayansu kutu ne abincin da ya kamata a ce sun ci sarari na ruhi yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi ce wa hum hajarun wal mustafa ya kutu da aka, sai ya zo yake cewa fahuwa tajallin zati shi annabi ne tajalli na zatin Allah sai ce bal huwa ainihu kai shine ainihin zafin Allah subhanahu wata'ala wanda ko a nan abin da suka faɗa suka ce mir'atuhu shine madubin Allah ai azzatul aliyya shine zatin Allah madaukakiya sai yake cewa fa mulkul ali minhu ka minhu kaza malakutu to sai ya ce ne za ka saboda wannan ne sara'i tafiyar dare alfarsu sai zamanto alfarsu mawadu ina alihi nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama ita taka wa min haibatin saboda kwarjini ma da aka je wannan gurin kadin sana'anu khirditu mala'ika jibrilu ma sai da ya juya bai yi tsallaka inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya tsallaka haka ya ci gaba da cewa sara يشق العجب دون مزاهم ولا كادم إلا تصنع له ليت دنا فتدلى دون كيف فإنه تقاصر عن عن هذين الجبروت فسر فسر سرى للسر بالسر وحده فما ثم إلا الحق والسر لاهوت فيا لك من مرأة هناك ومسمع حواه حبيب الله والرسل ما أوتوا فأين طوى من ذا وأين كليمه وأين الذي ناجى ومسجده الهوت سيتي عليه صلاة الله ثم سلامه هزوى قرشان أبن دا إيمغانا أكنسا ثم هل شاهد مو أقول مو مغانا دا إكي فتا فهو تجل الذاتي shi annabi shine bayyana na zaton Allah balhuwa ainihu ka shine ainihin zaton Allah ma so ba mamaki wani ya ce ai wannan larabcin ba a gane ba da Allah in ba mu gane ba ne wallahi su yi bayani mai shi ibrahim ike nufi huwa ta jallin zaki bal ainihu fa mulkul ali min haka za malakutu menene abin da yake ne ba mamaki wani daga cikin su yazo kamar yadda suka saba sai yana nufin ainihu wa huwa tajalli zati bal huwa ainihu a ce ainihu da ma'anan bubbugowa ai duk abin da ake nufi shine shi annabi komai na Allah wanda bayi za su sani daga gurinsa ne suke bubbugowa suna yin tawilin sa haka amma dai asali shine barin zance a yadda yake sai an samu dalilin da zai sa a kautar da zance daga yadda zancen yake ya ce ƙalallahu ta'ala fi muhukamin tanziri Allah kuma ya faɗa wajen alaƙarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce wa ma muhammadun illa rasul wannan maɗin kun ga nafiyu ne muhammadun kuma muktada ne illa a nan wajen adatul istisna'in ne mulgatul la amala lahu rasulun shine khabar ɗin shi da haka an yi hassuru wajen takaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaƙarsa da Allah ɗan saƙo ne Allah ya aiko shi ne kuma kada khalat min qablihi rusul kuma manzanni da yawa sun wuce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi alaƙar Allah da annabi alaƙa ce ta alkhaliqu da almakhluqu bai kamata a ɗauki irin waɗannan sifofin ana jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kamar yadda Allah ya faɗa yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un har Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya wani mutum cewa zai dagwama kafin kai ba afa in mitta yanzu idan kai ka mutu su za su a duniyar ne sannan Allah yake kullu nafsin za'iqatul maut Na ka cewa wa ma muhammadun illa rasulun don a nuna maka cewa alaƙa ta ɗan saƙo daga wajen Allah ya zo duniya ba manzan Allah ba ne farko ya turo annabawa da yawa yadda wa'incan ba su cancanci a ba su sifa ta Allah ba shi ma annabi bai cancanta ya zamanto mutane wannan ita ce alaƙar da za su yi da annabi ba su ɗauki sifan Allah su ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta wannan bayanin ne idan kai wani zai ce maka kai maƙiyin annabari. kai ba ka san annabi ka gani wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa a kanin linnasi ajaban in zama mutane ya kamata su dinga mamaki an auhaina ila rajulin minhum saboda an yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu don ya tashi ya musu wa'azi ya musu gargaɗi ya karantar da su yadda za su gyara su da Allah wa ƙala ta'ala Allah ya ƙara cewa subhanan lari bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah wanda yi tafiyar dare da bawansa wanda shine abinda alfazazi ya faɗa ya ce wa halba da masarahu ne maulahu gayatu bayan tafiyar dare da annabi akwai wani abu da yake nema na ƙolowar daraja a wajen Allah amsa shine babu sai sauri ya ce huwal abdu haƙan amma fa ko da kada an ce an tafi da annabi ya je wajen Allah to ka sani fa shi bawan Allah ne da gaske ƙarrabarku inayatu kulawa ce ta Allah ta sa ya samu wannan ainihin wato matsayi ƙarrabarku inayatu kulawar Allah ce ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu wannan matsayin. to shi ne yake cewa muƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulka ce inna ma ana bashirin mislukun ni mutum ne kwatankwacin ku ta ɓangaren halitta mai wannan abin yake nufi shine yadda akwai asalinku daga annabi adam yake nima haka nake kuna cin abinci ina cin abinci kuna iya yin gajiya ina gajiya kuna iya rashin lafiya ina yi shi inna ma ana basharun Yi yuha ilayya ana min wahayi annama ilahukum ilahun wahid Abin bautanku abin bauta ne kwaya daya faman kana yarju a rabbihi duk mutumin da yake so ya haɗu da Allah lami lafiya ya bauta masa bai so a riƙo rigima to faliya amal amalan salihan ya aikata aiki mai kyau aikin da babu shirka da Allah a ciki ko ya aikata aiki mai kyau aikin da babu bid'a a ciki wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada kowa da Allah shine kada ya zamanto akwai shirka da Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aiki din wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ce ƙulka ce musu inna ma ana bashirin mislukum ni mutum ne misalin ku ta ɓangaren halitta ba da kasa isu irin na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne bashirin mislukum duk da wannan ƙadiyar mun tattauna ta a wasu majalisoshi da dama sai ka ji sun ce sun ce suna cewa annabi mutum ne kamar kuma a duk mutumin da ya ce daba mutum ne kamar kuma ba tare da ya yi bayani ba ya ja bakinsa yi shuru to wannan mutumin bai kyauta ba domin abin da ya zo gaba ha ilayya ana mun waye kai kuma ba a maka wahayi kamar yadda tun suka ce annaban qalat rusuluhum innahanu illa basharun mislukum su ma manzannin da aka ce ko mutane ne ba su musa ba sun ce mu mutane ne kamar ko ta bangaren halitta ba mu da wata keɓantacciyar sifa da Allah ke da ita amma walakin Allah ya munnu alaman ya sha'u min ibadihi Allah yana baiwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ka fastaqimu ilayhi ku tsayi zuwa ga Allah wasu wastaghfiruhu ku nemi gafararsa wa lallai lil mushrikin wato banin ya tabbata ga mushrikai wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ƙara faɗa yake ta wa annahu lamma qama abdullahi lallai lokacin da bawan Allah ya tsaya yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da'uhu yana kiransa ko shi annabin yana kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya tsaya ɗin nan ta sai ce kadu sun kusa ya kununa alaihi ainihin wato libada wanda wannan yana cikin ainihin wato suratul jinni ne da haka wannan a ya kununa alaihi libada sun kasance a wannan kalmar libadin yana da ma'anoni da dama yana daga ciki shine tsayuwa a waje ana ce masa libada wato sun kusa ya zamanto saboda kiran da annabi yake wa aljanu din sai da ya zamanto sun zo sun wa annabi kai ka ce wani yana tsaye akan wani ne shi yasa Allah ya ce kadu ya kununa alaihi ainihin wato libada sun kusa su kasance wa annabi kamar ainihin wato akan ce labida bil makani shine a kama fi in ya tsaya a waje Ali ibn Abbas annahu a Umar ya kulu alal Mimbar. Abdullahi dan Abbas ya ji Umar yana faɗa akan mimbari. yana cewa sami sami'tun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naji annabi ya kulu yana cewa la tatruni kada ku kamba ni ku wuce gona da iri a kaina kamar atsaratin nasara bunu maryam kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri akan annabi isa ɗan maryam kada ku yi haka annabi ya ce inna ma ana basharun ni mutum ne ko inna ma ana abdullahi ni bawan allah ne faƙulu ku ce abdullahi bawan Allah wa rasuluhu sannan kuma ku ce manzon Allah sallallahu alaihi wa da wannan ne yasa muke cewa duk yaban da wani zai ma annabi dole sai idan an auna shi akan ma'aunan nan guda biyu kada ya fita da abdullahi ku gane cewa akwai bambanci tsakanin wato mai littafi da wanda aka wa da littafi akwai bambancin tsakanin mai halitta da wanda aka halitta alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah alaƙa ce ta alkhaliqu da almakalu'u da haka Allah ya riga ya gama magana da yace qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar to shi kuma manzon Allah yana cikin ababan da Allah ya halitta amma ba wanda ya isa ya ja sai mutumin banza cewa annabi shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya fi so kaf a cikin halittun Allah ga baki ɗaya Don haka sai ya zamanto dole sai an yi la'akari da abduhu alaƙar annabi da Allah alaƙa ce ta bawa da haka ce maimaita wannan a Ƙur'ani yana cewa in kuntum fi rabbin mimma anzalna ala abdina da haka subhanallazi asara bi abdihi laka wa’alamu an na maganin kimmin shi in fa’an da lillahi kuma sahu rasuli wale zilkur ba wale ya tama wale masaki ne wa bin sabil in kun tuma amintun billahi wa ma’an zalna ala abdina yau malfatsan yau maltaƙar jama’a ne da haka alhamdulillahi lalabi an zala ala abdihi ki ta ba tabarakan lalabi na ala abdihi sannan akwai alaisallahu bi kafin abdahu sannan akwai fa'auha ila abdihi ma'auha sannan akwai huwan da zai ala abdihi ayatin bayyanatin sannan da wannan ayar da malam ya kawo yanzu wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu ya yakununa alaihi libada to da haka sai annabi ce kada ku wuce gona da iri a kaina inna ma ana abdun ni bawan Allah ne alaka ta kadai ban cancanci kowace irin sifa ta Allah ba ko wata isu daga cikin isun da suke na Allah ne a'a ni bawan Allah ne idan kun tashi faƙulu in za ku yabe ni ku ɗora shi akan wannan ma'aunin na abdullahi bawan Allah ne ni wa rasuluhu sannan kuma ni manzan Allah ne Na haka a cikin waɗannan kalmomin guda biyu abdu a kuma kawo kalman Allah a jingina mata sannan a kawo kalmar rasulu ita ma a jingina mata akwai mai da martani ga kai farmaki ga ɓangarori guda biyu bangare na farko wanda za su yi wa annabi jafa'i su ƙaryata su ƙiyarda da matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da an samu yahudu sun yi haka wanda su kuma wannan ita ce ɗabi'arsu ɓangare na biyu akwai wanda za su wuce gona da iri da sunan yaban manzan Allah da sunan san manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam duk lokacin da kaga shari'a ta ce kar a yi zina to dama in ba ta san yi za a yi ba ai babu hikima ta ce kar a yi." idan kaga shari'a ta ce kar a yi sata ta babu hikima ta ce kar a yi sata bayan ba ta za a yi ba idan kaga shari'a ta ce kar a shagiya ta babu hikima ta ce kar a sha giya bayan ba shan giyan za a yi ba tun da ga manzan Allah ya ce kada ku yi ga abin da za ku ce to akwai waɗanda annabin Allah ya sanar da shi za su yi ne shi sa ya hana ya ce kada a yi in ba haka ba babu hikiman a ce kada a yi shi yasa za mu ga akan wannan busairi cikin alburda da aka kai aka kawo ƙarshen magana cewa mabulagul ilmi ƙarshen magana akan annabi shi annahu basharun annabi mutum ne amma wa annahu khairu khalqillahi kullihimi shine wanda yafi kowa cikin halittar Allah ga baki daya wanda wannan mu ma shine matsayin wa mablagul ilmi ƙarshen ilimi akan binciken da aka yi da kai komo an tattake matsala annahu basharun amma annabi mutum ne menene wa annahu khairu khalqillahi amma shi yafi kowa wannan shine matsayin to shine malam yace la shakka babu kokonto annahu la farqa baina wasfin nabi sallallahu alaihi sallama. babu kokonto tsakanin siffanta annabi bi annahu huwa ainu zati llahi aliyya a ce shine ainihin zatin Allah madaukakiya wa baina qawlin nasara da maganar kiristoci fil masihi annahu huwa ainu llahi da suke cewa shine ainihin Allah din ko Allah Uma Allah ɗa Allah ruhi mai tsarki wannan magana ce suka faɗa Allah ya ce laƙar da lalina ƙalu waɗanda suka ce sun kafarta mai suka ce shine ne inna Allah huwa masihu bin maryam cewa lalle shi Allah shi ne isa ɗan maryamu shi ne Allah ɗan. Allah ya ce masa kafare ne ka gani sau da aka gaskiyar magana yan mu yan tijjaniya da sauran yan ɗariƙu su tsaya su duba littattafansu da kyau irin wannan guluyi da ya shiga ciki da irin waɗannan al'amara akwai ɗaya daga cikinsu na tattauna da shi shi yana wata ɗariƙa ne ba zan faɗi ɗariƙa ba da muka tattauna da shi ya ce malam ina nan ina rubuce-rubuce kuma duk malaman nan ba zan bi su zan babba su ya ce wala malam a cikin ɗariƙun nan namu ya ce wallahi akwai ɗago malamai ko dai a ɗora su sama da annabi ko kuma kafaɗa da kafaɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sadaka ya ce in ya bi su ya babba su zai ba su lokaci in ba ta tattaunawa su kare abin shi ma zai fito zai yaƙi abin saboda ku gane ba wai ƙiyayya ba ce ta sa muke wannan maganan a'a wallahi gyara muke so a yi wannan abin kuma da ke littattafan nan da malam yake kawo reference ya faɗi shafi da komai da komai yanzu kun ga ai ya faɗi cikin diwani dan mutane su tabbatar da cewa abin da ake faɗa din akwai sai na ɗauko kuma na karanto daga cikin diwani maimako in karanto daga littafin shi wa ta'ala Allah ya ƙara cewa ma min ilahin illa ko illa ilahun wahid ba wani abin bauta in ba Allah ƙwaya ɗaya ba wa illam yantahu Allah ya ce in ba su hannu ba sun daina amma ya ƙuluna akan abin da suke faɗa irin wannan da ya matsan lallazi na kafaru min azabin ali waɗanda suke kafare ne to sai azaba mai raɗaɗi ta shafe su mai girman gasken gaske sau da haka ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato halarar mu mutane su yi haƙuri sun san ba ma gari muna da uzuri na tafiya bayan mun gama wancan karatun kuma ka bai kamata ba musamman in aka lura azumi na zuwa kuma dan dauki wasu kwanannuka ba dan yi karatu ba karatun ya tsaya muka ga ya kamata mu ci gaba gobe ma inda dama insha Allah bayan mun gama zan duba an gani in akwai yawar ma iya yi ko wata kila a maimakon mu yi da daddare in ba lokaci in mun ga da rana ba ma komai to sai mu kawo mutane darasin da rana yanzu insha Allah wannan shine abin da za faɗa wa bi hadal qadri kifaya wasu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh